yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha hudu ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasa na ɗari da talatin da biyu daga cikin jiran jiyar karatuttukan littafin fito sura da profesa zaid zai da Allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba ni karatu don gane da tarihin waƙin Uhud a inda muka ji Allah maɗaukacin sarki ya bawa annabin shi nasara daga ƙarshen yakin bawan matsaloli da suka ainihin biyo bawa waɗanda suka zama babban ƙalubale ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai haka kuma za su kasance abin wa'azi ga duk wani mumini da ya tsaya nazari a kansu muna kan darasi na bakwai a yau za mu tashi na takwas a inda malam yace a samina samina darasi na takwas wanda mun shige shi mun fara lokaci ya kure za mu dawo kan shi في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وتركهم للجبل idan ba ku manta ba na daga cikin yadda annabi ya tsara fagen dagar shi ne akwai wasu mutane maharba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shirya su akan wannan dutse da ake kira jabal ruma ya shirya su ne waɗannan suna fuskantar dutsen uhud kullum ina ƙara nuna wa musamman malamai da nake jin suna wa'azi waɗanda mai wa Allah bai azurta su da zuwa wannan wuri ba ko kuma Allah ya azurta su da zuwa wurin ba su iya ainihin wato fahimtar yadda yanayin yake ba ba a kan dutsen Uhud annabi ya tsora su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dutse ne dan karami na kira shi dan karami ne saboda yana kusa da girma yana kusa da dutsen Uhud dutsen Uhud babban dutse ne wanda ta duk inda ka bullo sai ka hango shi amma shi jabalin Ruma yana ainihin gaban shi ne ta bangaren Madina dan haka in kana tahowa daga cikin garin Madina kana tahowa inda Uhud yake sai ta fara zuwa wurin dutsen jabalin roma su wato tsakanin su biyu kamar ka ce kwalta ce express road kamar su biyu ka ɗauka misali haka kamar kwalta ce da take minti biyu to kuma su biyu wato four miles kamar a ce minti hudu na kwalta ne tsakanin wancan da wannan to sai ka fara zuwa shi karamin sannan sai ka zo ta babba wallahu alam hikimar da ta sa annabi ya haka shi ne su dai mutanen makka ba ma za su ɗawan abu biyu ne amma ɗaya aka fi sa laifi. ko dai su hauro ta saman dutsa wanda yake duk mutumin da ya hauro ta saman dusa don Allah ya so kafin ya sako daga dutsen kai da kake kan wancan karamin dutse to za ka gama da shi domin zai iso ne a galabance in haka ba ko kuma su zagayo to sai suka zagayo din to da suka zagayo sai zama dutsen yana ainihin fuskanta saitin inda za su zagayo na ka tabbi inda za su shigo madina to za a kalle su sai annabi ya dora su akan wannan dutse su waɗannan sahabbai aka ba su kayan harbi yadda yake daga sama za su iya gamawa da duk wanda ke ƙasa shugabansu shine abdullahi ibnu jubair annabi ya musu wasuwa akan kada su sauka ya ja kunnen su da cewa ko kun ga an yi nasara akan mu. mun rubi a ƙasa ungulu na cin mu na faɗa mana da hausa ne kawai ungulu saboda Hausa ungulu zai ce tsuntsaye annabi ya ce tsuntsaye suna cin naman to kar ku sako har ni na ce muku ku sauka kaga wannan kaiwa ce matuƙa domin in ya zama shi wanda zai bada umarnin shi ma yana cikin da aka kashe tsuntsaye na cin naman su kaga babu ranar da za a ce waɗannan su sauka kenan yace haka idan kuka ga mun yi nasara kar ku sauka sai na ce muku ku sauka to da ku suka ga an yi nasara musulmi sun yi nasara suna ɗiban ganima nan take sai wani daga cikin su ya ihu cewa jama'a ga dukiya can ana wawa su ya manta cewa duk wanda ya ɗibi wannan dukiyar za a zo a tara ne kuma za a raba har da shi da ke can kan dutsen don haka babu buƙatar gaggawa ba sai ya haƙura ya bi umarni to amma shedan yadda yake alaƙanta zuciyar mutane da dukiya sarki ya tabbata ga Allah zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأرض من أبو ينادى الشوكي سؤال تند برزوتيا حديث صحيح تكون صحيح البخاري أتكون كتاب الرسل وترانا النبي أيوه ينا وانكا سي الله يدوان كؤي دقا سما وان بلا يدا دوتش دوانيني ومعنا كؤي سما زبابة سما annabi ayyuba ya tashi a guje yana tsirara ko ya tashi ya rinka tattaro kudin. sai Allah ya ce haba ayyuba ban raba ta ka ba sai ce ya Allah ai ba a wadata da gare ni'imarka wannan annabawa ke saboda haka wannan da ya kirari gaba ɗaya sai mafi su suka biyo mishi sai suka sauka a daidai lokacin shugabansu abdullahi Ah, ibn jubairu yana ce musu ya ku jama'a manzon Allah ya ce da mu mu ga gurin nan to shine malam yace game da sabawa da waɗannan mafi yawancin maharba suka yi umarnin su Abdullahi dan Jubair wa tarkihi lil jabal suka bar inda dutsen yake wa ma tarattaba ala zalika min adrar baliga da kuma cutarwa wadda ta kai matuƙa da ta biyo bayan haka nastafidu minha ahamiyata ta'atul amir nastafidu minha ahamiyata ta'atul amir to daga nan ne za mu iya fa'idantuwa mu gane muhimmancin yi wa shugaba biyayya duk inda aka ce akwai tsari to tsari na farko shine a samar da shugabanci to shi kuma ba wani abu ne ke zaunar da shugabanci shugabanci ba shine biyayya ita kuma biyayya ita ce take ciyar da tsari gaba don haka tsari dole zai samar da shugabanci shugabanci kuma yana buƙatar biyayya to daga nan ne za mu gane irin muhimmancin da ke tattare da ainihin yi wa shugaba biyayya zalika aka waliyin amr sai malam ce abin da ya sa kuwa yi wa shugaba biyayya ba a'a laha atibaruha yana da ainihin wato daraja wa makamatuha kuma yana da irin nashi matsayi wa azimu sannan kuma yana da girman tasiri wato in dai shugaba ne za a yi mishi biyayya to za a ga cewa wannan biyayya tana da irin nata daraja tana da irin nata matsayin da kuma irin girman tasiri والله جل شأنه يقول الله وندع الأمر ينشي واجر ممتش وائكي وأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا كونوا مني كيوا ألا طاعة كيوا منذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم طاعة وقل الأمر منكم سننكم كي طاعة جوابا بسك شوغبا شوغبا نوكم idan ba ku manta ba zama muna kan bayanin wannan aya ne lokaci ya kure mana a karatun da ya gabata cewa ita ayar tana wajabta a yi wa Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta'a kuma har ta ɗaukaki darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta gwamaye mishi da'a da yi wa Allah da'a domin yi wa manzon Allah da'a yi wa Allah da'a ne kai tsaye saboda manzon Allah baya umarni sai da umarnin Allah amma da yake dukkanin shugabanni su kuma ana neman su ne da su yi umarni da umarnin Allah wanda yake sabanin haka za ta iya faruwa da Allah ya tashi sai ya ce wa ulul amri minkum haka nan waɗanda suke shugabanci daga cikin ku yi musu ba'a ma'ana an jingina da'ar su ga ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai shugaba kada ka sake ka taɓa saɓa wa Allah maɗaukakin sarki kai shugaba kar ka sake ka taɓa saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasallam wani sirri dangane da haɗari da kuma shu'unci na saɓon Allah ga shugaba shi ne idan ya saɓa wa Allah a wani abu wanda bai shafi shugabancin shi ba Allah yana kangarar da zukatan bayi sai su ki mishi biyayya ko da a cikin abin da Allah ya umarce shi ya umarce su Allah ya sa kun fahimci Hausa ta idan shugaba yana yin wani abu na saɓon Allah wanda yake saɓon Allah bai da alaƙa kai tsaye da waɗannan bayi waɗannan talakawa sai Allah ya tuburar da zukatan bayi sai bayi su kangare idan ya zo ya ce wa shugabadiya su bi Allah a kan abu ko ba ya kawo dalili ba ba su bi ba tun da dukkanin mu yan Najeriya ne ko mafi yawancin mu kuma mafi yawancin masu sauraro da waɗanda ba su saurara mu ruwa su zama yan Najeriya ku dubi kyakkyawan misalin abin da ke faruwa a Najeriya idan shugaba ya zo ne wa mabiya bayani idan ya jawo ara ko ya jawo hadisi sai ka ji wani ya karkace ya ce ƙaryar banza ƙaryar hofi mu za a yaudara Yau ara an ji mu sanin ara ne ta fi ta aya shugaba ya ja amma yana cewa ƙaryar banza ƙaryar yaci ba ayar yake ƙaryatawa ba yana cewa ne su za a walbara a kawo musu aya ban ana so a cuce su idan malamin ya samu karkuwa a wurin jama'a idan ya tashi maganar da ya ɗauko ta daga jarida ko daga intanet idan ya faɗa sai ka je ya ce haƙo in ya gaba zai ka biya ce nassi ne ya ja sun ce nassi ne malamin ya ja me yiwa a jaridar concord ya karanta me a jaridar punch ya karanta me yiwa a jaridar disney ya karanta waɗannan jaridun da su da masu su da editocinsu duk ɗan iska arna ne amma malamin daga nan ya karanto magana in ya zo ya faɗa sai ka gwamnati ta ji gaskiya malam ta kuma ne gaba sun ce aya ko malamin ya ja wannan yana faruwa ne ta ɗayan abu biyu dukkanin shugaban da ya bi Allah to sai Allah madaukakin sarki sai lausasa zukatan bayi sai su bi shi dukkanin shugaban da ya saba ma Allah sai Allah ya kangarar da zukatan bayi sai su yi mishi biyayya ko da ga mafi karancin abin da ya dace a yi biyayya shi yasa in ka koma bayan ka saurari kasar ɗin da ke kafin wannan za ka ji duk mun kawo abu mu masu abu za ka ji so da dama mukan lallashi talakawan kan yin wasu abubuwan amma sai ka ji talakawan sun busare, saboda asalin umarnin ya zo ne daga waɗanda suke shugabanci su kuma Allah maɗaukakin sarki yakan tona asirin cewa ba su da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da Allah ta hanyar tibirewar da ainihin talakawa suke musu imamu ahmad ibn hanbali yana zaune aka zo aka ce mishi ala ta malam ga aljani ya shigi wani sai ce ku je ku ce mishi ya ainihin fita kuma ga wannan takalmi idan ya ki fita to ku kwakwada mishi ana zuwa su aka ce imamu ahmad ya ce ka fita sai ce a ah, ai ba wani sati zan fita ce don me ba zan fita ba wa Allah da manzon Allah ba ba wai aljanu sun san gaibu ba ne a'a ko da Allah ne yake lankwasa zukatan bayi ko an fahimta ana nan sai Imam Ahmad ya rasu don ka gane abin ba malanta bace ba karatu bane din Allah ne sai aljanu ne sai sake bawa mara lafiyar nan almajirin shi sai ya aiko ai sai aka aiko mishi cewa ga yarinyar nan aljana ta sake dawo mata sai aljani almajirin imamu ahmad ya taso da kanshi ya zo yanzu ba aiki yayi ba da kanshi ya taso ya zo ya ce wa aljanin fito ya ce ba zan fita ba ya ce kana jin abin mai sauƙi ne in fita imamu ahmad ba ya bi allah ne shi ya sa maka bishi ko ba bai ƙara sabon ne sauran magana kai kuma ba Allah ba yaushe za mu bi ta ashe matsalar ba karatu ba ce sai fa ka karanta ibnu qayyim a cikin zabi ma'ad wato at-tibb an-nabawi mujalladi na hudu ya tattauna wannan mas'ala da yazo mas'alar ruqya yace na daga cikin hanyoyin da ke taimakawa wajen fitar aljani cikin gaggawa ko kaiwa asiri ko samun sauki to a samu kyakkyawan tasirin wanda ake yi wa da kuma wanda ke yi domin shi abin da ake yin rukuwar da shi ba ma yana da tasiri amma tasirin shi na bayyana ne a lokacin da ya zama tsakanin malamin da ke karanta shi shi alkur'ani da wanda ake karanta wa alkur'ani to suna da matuƙar biyayya da kyakkyawa alaƙa da ya ce nan da nan sai ka ga abin ya faru kamar an warware dabba daga dabaibayi sai ka ga shi shikenan aljani ya fita a daidai lokacin da ka ga aljanni kana rukowa kuna jawayya faɗi tashi ana zuwa an taho wurin wani ne sai ku ce sai gudu shikenan sai gudu ba ma zuwa da a haɗu ba me yasa don haka kowa ya je binciki kanshi saboda dukkanin halittu gaba daya Allah mai madaukakin sarki ya yi su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan Allah madaukakin sarki shi yake juya zukatan bayi kamar yadda zo a cikin hadisi ko kuma asarin aqa a ƙarƙashin wannan idan kana so Allah ya juya maka bayi da kake shugabancin su idan kana so Allah ya juya iyalinka da Allah ya dora su a ƙarƙashin ka idan kana so almajiranka Allah ya sa ka su yi tasiri a cikin su to ka zage mabbin Allah a gaibu wato a ɓoye kar ya zama a ɓoye kana da saƙon Allah a waje kuma kana mai nunawa za ka bayyana kamar wancan almajiri na imamu Ahmadu ibn hanbali kenan saboda haka jama'a ku kiyaye wannan to ko kuma jama'a duk inda aka ce na shugaba ne idan ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba shi ba aiki da abin to dole ne ko ku aiki da abin tare da cewa hakan kuma na dauke da shubha ita ce mutumin da baya aiki da abu kai ga baya aiki da shi ya ce maka kai aiki da abin yana da wahala ka iya dauka amma a tsari na musulunci shine ana duba girman magana ne daga tushen da ta fito ba ana duba girma ko rashin girman wanda ke faɗin a yanzu ba kai dai tunda ka san wannan qur'ani kai dai tunda ka san wannan hadisi ne aka ce maka bi to sai ka bi to amma fa mai shugabanni su gane muhimmancin tsawawa ga bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara 200 ko makamantan haka irin wannan ta ta ta faru a ƙasar nan tsakanin Shehu Usman dan Godiyo da shi da ainihin sarkin gobir sarkin gobir yumfa shi ne sarki na ƙarshe na hausawa wanda ya rike gidan sarautar wanda shehu ɗan hodiyo ya ainihin yaƙe shi a wannan zamani duk da ike har zuwa yanzu jikokin shi ne suka dawo suna sarautar garin daga baya amma dai yinta shi ne sarkin ƙarshe daga cikin jeren giyar sarakunan da ɗan hodiyo ya zamani da su a wannan zamani wanda suke farawa ba ba wajen garzo, yakubu ko na fata sannan yakubu to sannan sai dan shi yumfa sarakuna hudu ne na gobir dan hudu ya zamani da su wannan sarkin yumfa karka dauka cewa wai kafiri ne musulmi ne hasali ma almajirin dan hudu ne domin tun zamanin wajen gwarzo aka bawo da ɗan hudiyo cikin ainihin gidan sarauta aka gina mai gida da masallaci a nan yake karantarwa don haka daga cikin jikoki da tattaɓa kunnen bawa jangwarzo da ainihin ɗan hudiyo ya karantar akwai yunfa almajirin shi ne ya karantar da shi tun yana ƙarfi har ya girma ya zama sarauta yana da sarauta amma me yasa daga baya ta kace tsakanin nan godiya da shi shine an waye gari idan yunfa ya ce wa talakawan daular gobe ku yi ba za su ba sai lokacin da wannan magana ta biyo ta hannun da dan hudu dan hudu yana zuwa ya faɗe ta sai mutane su kaddara sai kowa yi asalin abin da ya haifar da faɗan kenan sai ba gwangwar sai yunfa yake ganin to yanzu kenan ni na zama hoto a matsayina na ne sarauta duk abin da na faɗa ba za a ji ba sai ainihin na bi ta hannun wannan da yake a ƙarƙashi na to sai ya fara ainihin nuna wa ɗan hodiyo sauyin fuska da ɗaukar matakai da makirci har ta kai an haƙa ramu ɗan hodiyo ya zo ya taka wa faɗa kai har ta kai wata ran ɗan hodiyo yana shigowa gidan kai sai aka buɗe mishi ainihin wuta babban diga irin bindigar toka din nan to wannan shi ya dan hudu ya gudun hijira shine ya kawo ainihin jihadin da yan burko suka fi sani da 1804 abin da ya faru miladiyar bature tana da dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu daidai wanda yau shi ne ya cika shekara ɗari biyu daidai da takwas shi yasa kaga 2004 sarakunan gargajiya na Sokoto suka abinda suka kira bayan sancinari wato bikin cika shekara 200 da ƙaddamar da jihadi ya kaka saurari lakcata jihadin dan hodiyo ba hawan daushe ba ne wanda ni ma tana daga cikin bayan sancinari lecture ta ne a lokacin Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'ar musulmi kun ji biyayya ga shugabanni wajibi ce amma biyayyar ta tsayu a bisa hasken abin da yake na Allah da manzon Allah ne Na haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula ya ku mu'mine ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo Muhammad da'a sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa atiu ulil amri minkum ba bai ce ku yi da'a ga shugabanninku ba sai dai ce da shugabanninku wato shugabanninku da'a su ta zama a ƙarƙashin da'a ga Allah da manzon shi wa yaqulu rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Muhammad ku cewa yake man ni faqad ata'a Allah wanda ya mini da'a to Allah yawa wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mini Allah ya saba wa wa man yuti'il amira wanda duk ya da'a ga sarki faqad ata'ani tuni wa da'a wa man ya'si al wanda ko ya saba wa ainihin wato shugabana da na na dada to ni ya wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari a lamba ta 2957 idan kuka dubi dalilin da ya sa malam ya kawo wannan hadisin to zaka ga girman alaƙar shi da matsalar Abdullahi bin Jubair shugaban wannan tawaga shin umarnin da yawa waɗannan sahabbai umarnin kan shi ne ko ko umarni ne da umarnin manzon Allah umarni ne da umarnin manzon Allah amma kaga sai suka saba da suka saba kuma musulmi suka biyo baya waɗanda ga nan tarihi ya sajjala su a cikin wahayi mafi girma shine alqur'ani sannan kuma tarihi ya bada labaran labaransu a cikin ingantattun hadisai na bukhari da muslim da sauran littafai fayan bagi an yi drikal jami'u ahamiyyat ta'a mana yace ya kamata dukkanin al'ummar musulmi su yi kokari su gane muhimmancin da'a da waliyin amr da'a ga shugaba fi ghairi ma'asiyatillahi jalla sha'anu a inda bai saba ma Allah ba wanda al'amarin shi ya ɗaukaku وأن مصلحة المجتمع في الطاعة ها؟ وأن, مس... وأن مصلحة المجتمع في الطاعة كما زمن لا فيها جديم بكاتور جماعة الأمة تكسى تونا غير شوغبا طاعة إذا هر الأمة سكة كان غير كوس الأمة سكة تغير شوغبا to babu sauran zaman lafiya babu sauran maslaha kowa ba zai samu abin da yake so ba na farko dai shi shugaba ba zai samu abin da yake so na biyayya ba na biyu haka su kuma mabiya ba za su samu abin da suke so ba idan haka da yake Allah adili ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mai shiryawa ne da shiryar Allah kullum sai yake neman shugabanni su kyautata wa talakawa su kuma talakawa su yi wa ainihin shugabanni biyayya to sai a samu zaman lafiya muna ba da shawara musamman ga shugabanni irin waɗannan na Najeriya su daure duk abin da za su ba da umarni kai saba umarnin Allah kamar yadda muke ba da irin wannan shawarar ga talakawa duk wanda ya baka umarni daidai da umarnin Allah ko kuma bai saba umarnin Allah ba to ka karba na bayanin wannan abubuwan guda akwai umarnin da kai ko umarnin Allah ne to dole ka bi shine idan shugaba ya samar da wasu ɗan hizba suna yawo anguwa anguwa suna hana shaye-shaye suna hana sace-sace duk wani wuri da ake barna suna bi suna wargaza jama'a to wannan babu shakka yana umarni ne da umarnin Allah dole a shi idan shugaba ya zo da wani abu wanda yake maslahar jama'a ne da ci gaban su wannan abin bai saba ma Allah ba dole ne jama'a su bi idan aka samu irin haka jama'a za ku ga an samu abin da baturen yau yake kira leadership da kuma followership an samu kyakkyawan jagoranci an kuma samu kyakkyawar biyayya kuma wannan abin ne zai haifar da magana da malam yake na cewa maslahatul mujtama al'umma za su amfana gaba ɗaya kowa zai ji daɗi shugabanni idan za su wasu ƙarara idan za su saki wasu dokoki ko za su kawo wani abu to su rinka girmama malamai da kuma tunanin malamai kada su zauna iso iso su zartar da abu sai kawai sai su kira malamai sai su ce da Allah ga abin da suka zartar malamai su taimake su su je su yada su malamai ai ba repeaters bane a cikin communication gadgets wato malamai ba na'urori ne na isar da sako ba malamai ashabul qararat ne su kansu su kansu they are stakeholders in the leadership of the nation malamai su ma suna da ruwa da tsaki suna da ta suna da ba shawara suna da tunani suna da hangen nesa suna da tarihi suna da abubuwan aunawa ba daidai ba ne kawai sai shugabanni sun gama zartar da abu sannan sai a kira malamai saboda an ɗauki malaman mayin wata ne sai a dafa musu abinci mai daɗin tsiya da aka san cewa ba sa cin irin shi a kullum naira dubu biyar biyar a cikin takardun ambulan kowanne zuwa ci abinci an ɗauke shi a kamera wautar shi ta bayyana na'am wautar shi ta bayyana shine abincin gidan shi ba da maiko ta haka sai an tara bora ake koshi wannan ku abinci ne ya sha ingredients ya sha abubuwa masoro da magi na bature da abubuwa don haka da ka ci dan kaɗan sai ishe ka to in ya zo ga abinci sai kimtsa da yawa da ya kimtsa da ya fara ci sai biya koshi saboda akwai maiko akwai haɗe-haɗe ga CCTV ga kamera can ana kallon shi a wani wuri ana ɗauka Ani musu dawuwa ana ganin su wawa in suka zo fita shi kenan kowa a miƙa mai ambula a halin sun yi an zo an kafa kamarorin duniya an zo an ɗauka to gaskiya idan har ana son a samar da yanayi na gari to su zama malamai suna da ruwa da tsaki game da abubuwan da za su taso sannan na daga cikin abin da ke haifar da matsala tsakanin talakawa da waɗanda suke ainihin wato shugabanni abubuwa guda biyu ƙwarara ana mulkar mutane ne da abin da suke so shine idan mutane suka ce shari'a suke so ko to kawai abin da yake daidai babu wani to shari'a da haka kashi sittin bisa ɗari na musulmin arewacin najeriya sun yi a musu shari'a ko abin da ba su kai su yi musu shari'a abu na biyu wanda yake haifar da fitina tsakanin shugabanni da mabiya shine lokacin da shugaba zai ɗauko wata ajanda ta ƙasar waje ya zo ainihin kawo wa mutanen shi wannan abin ba lallai ba ne ya daidai da mutane shi kar ku manta malami ma in yazo ya dauko wani abu daga kasar waje yazo ya kawo wa mutane da abin bai daidai da mazhabin su ko aqidar su ba zai shanya rayuwar shi ka suna jawowa da mutane akan wannan abu wanda zai rinka kawo dalilai ma yana cewa Allah ya ce annabi ya ce balle kuma wanda zai ainihin zama da sunan shugabanci ne haka shugabannin kasar mu idan suna neman zaman lafiya tare da jama'a to su ɗauki ma'anar demokuraɗiyyar ta gaskiya ba wai su ɗauki demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya ba ta dace da ɗan adam ba kam a'a ma'anar demokuraɗiyya ita ce a mutane da abin da suke so to in dai haka ne mutane sun ce shari'a suke so eh to kai shi kenan sai a musu shari'a iyakacin ta kenan tare da cewa duk wata shari'a da aka kafa ta ta kan tebur ita ma ƙarya ce kuma domin sunna shari'a in ta taso sai wasu sun ce ba sa son ta kuma hanya kaɗai da ake bi kwaya ɗaya ita ce sai an bi an su bubbuge su ɗin nan shi kira jihadi to haka ba aka bubbuge su su an gama da su sannan duk wani na nesa kuma an firgita shi to wannan irin ita ce shari'ar da take zama kawai amma in ba haka ba to za a yi shari'ar 20th century ne shari'ar 20th century zuwa 21st century ita ce Ja'far Nimeri ya fara kafa ta a Sudan rana ya ce ya kafa shari'ar musulunci a Sudan bata je ko ina ba ta wargaje saboda bata biyo bayan jihadi ba a daidai lokacin ne ka kaje kana sauraron karatuttuka na na sahihul bukhari wanda nake a cikaji shekaru ashirin da wani abu da suka wuce zaka jin ana addu'a sai na cewa Allah kawo mana shari'ar musulunci a kasar nan bayan jihadi wani ya taɓa rubuto tambaya yake cewa me yasa nake cewa da bayan jihadi nace saboda muna son shari'a ta tabbata ne da irin ta Ja'far da Bairu ba aka zo sai aka yi mana irin wannan shari'ar a Najeriya shine yariman da kowa ahmad sani wanda yake tsohon gwamna a zamfara ya zo ya kaddamar da shari'a kusan duk malamai sun je nan ma an ta mini tambaya wanda yake yau ne nake jin zan fara amsa tambayar a jama'a a jita me yasa ba a ga participation dina ba a wurin wannan shari'a na ce a ba shari'a ba ce gaskiya eh amma dai a siyasance wuta maganin makiya shari'a kuma kafircin su ya bayyana amma in dai shari'a ce irin ta annabawa ita ba ta zuwa kawai sai an yi jihadi je ka karanta duk tarihin annaba in aka ce jihadi kuma jihadi jihadi ba sau ba ba hayaniya ba da da da da da da kwarmace ne ba jihadi sosai a bisa irin matakan shi naka matakin farko na kafuwar shari'a shine a tara mutane a ta karantar da su ilimi to daga lokacin ne makiya shari'a zaka ga sun bayyana suna kin wannan karatu suna kin wannan da'awa suna makirci to sai a turge domin wannan matakin ma matakin kafa shari'a ne matakin jihadi ne to in aka tafi aka tafi waɗannan da ba sa so to za su gafa in suka ci gaba da yin shiru to za a murƙushe su kenan eh to za su tayar muku to in suka tayar muku shine ku da aka tayar na sai sai ku tsaya ku dubi kuna da kyakkyawan shirin da za ku buga da su ku mulkushe su to ku yi haka ba ku da kyakkyawan shirin da sun taho kun taho za a gamu ku nike su ku kafa shari'a e ba ku da shirin sai ku hijira hijirar nan to ba a yi muku kaidi ba za ku iya hijira ku tafi kasar kafirai za ku iya hijira ku tafi kasar musulmi za ku iya hijira ku tafi inda musulmi suke amma ba su da ƙarfi matukar za ku samu shauta matukar za ku samu mafaka yanzu mafaka kuke nema idan mafaka ta samu so ku ci gaba da wannan irin da'awar a can idan har yanayi yau kuka yi nasara shi ne sai ku dawo wannan wurin da kuka bari na farko sai kun dawo kun karbe shi shine abin da dan hodiyo din yayi shekaru 200 da so gabata ƙarwa ne yan boko da suka ce dan hodiyo wa faran majhabi 2018 na kayyata wannan gaba daya ba daidai ba ne tare da cewa har manya-manyan 'yan boko irin su profesa wane da wane da ke edu dukkanin su sun aminci da haka amma 'yan boko ne ba su san addini ba amma duk wanda ya san addini in ya ce 1804 dan hudu ya fara jihadi to kafin 1804 mai dan hudu ya ke yi sai ce maka karantarwa sai ce to ai ta ma jihadi ce don haka in ka saurari wannan lattafawa sai da na kawo tarihin yawa jihadi yake a musulunci sannan na zo na kawo cewa waɗannan matakan ɗaya bayan ɗaya su ɗan hudu ya bi ɗan hudu zuwa yana karantar da mutane karatu ya karatu jama'a suka amsa da'awar kuma dan hudu da yazo bai daukar wa mutane tarbiyya ta zafi ba zuwa yake ya ce ku zo za a yi muku wa'azi in suka tashi zuwa sai su zo maza da mata ga kwankwasar namiji ga kwankwasar mace ba matar da take sa lullubi balle wani abu hijabi balle wata sunna mai suna niqabi ba ma san labarin shi ba lullubi ma na atamfa ba sa samu ba tana cikin surfe in ta zuba dan hudu zai wa'azi kawai sai ta fito sai ta zo sai ta samu wuri ta zauna akai ta rubuce rubuce akan dan gojo akai ta cewa ya zo yana hada maza da mata ne musu wa'azi sai ce ai yanzu matakin farko ne su ake su yadda da zuwa wurin wa'azin tukuna da tafiya sai tafiya sai an zo an zauna din maza da mata yanzu an ji daɗin wa'azi wa'azi wa shiga duka dan haka yau ana sa rai yau ma shehi zai yi wa'azi ne daɗi sai an gama zama wannan gashi ƙaton namiji ne ba mace nan gefe ba mace nan gefe kuma matan aure ne sai dan hudu sai ke. sai ce to ke wance eh koma can wuri a cikin lumana sai ta tashi sai ta koma ke ma wance eh koma can wuri ke ma wance eh koma can wuri to kun ga haka eh to haka za mu rinka yi sai a ce awo shi awo awo yawwa ya karbi kenan sai zama yanzu gogon aka zo shi ba su wata shi ya gyara su da sun fara daukar hannu kun gani haka da tarbiya dan hudu ya fara bai sa bulala ya bata kuwa ba bai zagi kuwa ba da aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba sai sa gane wannan mutumi mutumin arziki ne to shi yasa duk wani mai mulki in ya faɗi magana ba za su karɓa ba sai in ta bi ta hannun wannan mutumin arziki sai su ga to yanzu wannan magana daidai ce abin da ya haɗa yunfa da ɗan hodiyo kenan haka sun da rana tsaka ka karanta dukkanin masu tarihi haka suka rubuta rana tsaka kawai sai yunfa ya fara kiyayya da ɗan hodiyo masallacin dan hudu yana cikin gidan sarki sai a zo a samu duk alwala tab an kwashe su sai a zo a samu ruwan alwala na rijiya an zuba mishi tunya an zuba mishi guba da an kai alwala ko ka abin da zaka mutu dan hudu ya bincike dalili sarki ya ce shi ma bai san waye ba to ne ba a daukar mataki sai ka ga ko malamai. ne ya shafe mu da alwala amma mutum ya alwala ba ba gudu ba sai bakaken maganganu daga yunfa to daga nan dai sai adawa sai ta bayyana wannan adawar da ta bayyana ka ji kamar yadda na faɗa maka wuta aka zo aka buɗe bindiga aka sa aka harbi ɗan gojo har sai a nan take sai da aka kashe wani almajirin shi sai ɗan gojo ya gudu hijira da gudun hijira ya kwashe almajiran shi suka koma garin gudu to me biyo baya sai kuma sarki yin fanshi shirya sojoji ya ce a su can aje a hallaka su to shi ne dan hudu sai ce to mu tashi mu kare kanmu to wannan declaration of self defense ya faru ne in the year ofo oh cewar mu tashi mu kare kanmu saboda mutanen nan sun hana mu yi addini a kasan mu mun tafi wani wuri mun je mun zauna muna addinin mu kuma an bi mu an ce bi a karkashe mu to yanzu ya muka iya kenan shi ne shi ya ce to kowa ya tashi ya kare kanshi to akwai almajiran shi da suka zo suka koyi karatu daga mabambantan garuruka su ma sarakunan wuraren su kaf sai suka ba da fatawa cewa duk inda aka same su a kashe su a lokacin sunan su aljama'a sunansu kenan duk inda aka gansu sai a ce huwa min jamaa yana daga cikin jama'a ai jama'atu ash-shaykh wato yana daga cikin jama'a dan gudu a tashi a kashe shi sai sai dan hudu ya ce to kowa ya tashi ya kare kanshi to shine sai aka fara ainihin akadul alwiya to kullu tuta sai dan hudu sai tsagi wannan tsumma sai kafa maka shi akan ike sai ce ga tutar musulunci na baka duk kasar Hausa da inda ba kasar Hausa ba ka sai da haka ta faru sai nan zazzau nan zazzau lokacin saukin zazzau jatau shi tun kafin a wata tata burga sai ce a duk abin da wannan mutum yake karantawa gaskiya ne domin an same shi dama yana karantar da tafsirin jallalai yana karantar da sahihul bukhari yana karantar da risala to duk wanda yake karantar da wannan ba zai fada da dan ba amma duk wanda yake karantar da tsubu da tsafi da cin kudin talakawa to zai fada da dan shi yasa nan kasar zanzau shehu ya aiko da tuta ne ba wai mutanen ko sarkin ya fada da shehu ba dan haka miyagun yahuda da ke rubuce-rubucen tarihi in suka zo nan gurin sai su tifka alƙalamin sai su ce saboda ɗan uwan shi ne ba fulatani sarkin zazzau jatau wai ya goyi bayan ɗan hudiyo ne saboda ɗan hudiyo ɗan uwan shi ne ba fulatani sai su dubi abin a matsayin kabilanci amma ƙarya ne yakubu bauchi shi kuma da ya zo karɓi tuta shi gaba ɗaya ba ba ba fulatani ba yakubun bauchi har yanzu gidan sarautar bauchi 'ya'yan shi ne jikokin shi ne kuma ba fulani bane jihadi bai da alaka da kabila jihadi bai da alaka da wuri amma lokacin sarakunan ne kace sun yi wani taro ne gaba ɗaya suke yakar almajiran dan hudu a duk inda suke abin da ya ja kenan suka tashi suka wake su suka murkushe su Allah madaukakin sarki ya karya wannan kafircin nasu ka aka wayi gari sarki ya tabbata ga Allah duk wani wanda yake da sarauta a zamanin dan hodiyo to a yau ba ƴaƴan shi bane ba jikokin shi bane suke sarautar gidan duk inda kaga sarauta yau to almajiran dan hodiyo ne amma ba asalin waɗancan da suke fada faɗa bane da shi sai zama addu'ar da manzon Allah wa Kisra ta kama irin su idan halaka Kisra fala Kisra ba'da idan Kisra ya halaka shine shugaban Farisawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a sake samun Kisra ba a baya shi shine waɗannan sarakuna na Kano da na Katsina da na Gobir da duk inda aka bi aka karya su gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ainihin tarwatsa su Allah maraukaki ya tsare mu don haka shugabanni kun ji abin da ya kamata kenan don haka a madadin wannan maganar muke ƙara jaddadawa musulmi a arewacin Najeriya kashi sittin bisa ɗari sun yadda da cewa shari'a suke so kashi arba'in bisa ɗari su kuma tsakanin jahilai ne da munafukai su ne waɗannan za su iya ɗaukar ashirin waɗannan ma su ɗauki ashirin ko waɗancan su ɗauki a talatin waɗannan su ɗauki goma akwai munafukan musulmi waɗanda tun daga zuci har baki suna ƙin shari'a galibin waɗannan suna fitowa ne daga sarakuna da 'yan siyasa da 'yan boko da miyagun malamai waɗanda in shari'a ta kafu za ta yi musu dameji akwai jahilai waɗanda su ai abin da suke gani a yanzu din ba ai shari'ar ake yi saboda haka to wacce shari'a kuma ake bukata to waɗannan jahilai ne jahilci sai ya haifar musu da kalmomi na kafirci amma suna nan a musulmi kalmomin su na kafirci ba su ne da su kafirai ba sai dai kalma ce ta kafirci mutum ya dubi yanayin da ake ciki a yanzu yace yanayin shari'a ne ba yanayi ne na shari'a ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya tsare malam yace wa kam jarat wa kam jarrat mukhalafatu ba'd rumati ridwanullahi ta'ala alaihim min asan wa dararin ala al fi uhud yace wannan sabawa da waɗannan maharba suka yi manzon Allah da kuma shugabansu sai malam yace Allah ya ƙara musu yarda ka gani duk da sun saba ba ba kuma sun yi musu za a yi ba wannan yana daga abin da mutane da su fahimta a manhajin ahlus sunna ba idan mutum yayi ba daidai ba ba za a ce ita ba daidai ba din ta zama daidai saboda shi mutumin kirki ne a'a shine malami da zai yi ashar ba za a ce sabak Allahul azim malami yi ashar a ce sabak Allahul ba zai yi ba dole tana nan ashar dinta waɗannan mutane mutanen kirki ne amma su ba daidai ba to saboda asalin mutanen kirki ne radiyallahu anhu amma abin da suka yi ba daidai ba ne shine ka bi magana yanzu muka faɗi yanta. musulmi ne ya ce ba ya son shari'a ko kuma ai yanzu ma shari'a ake kaga wannan kalmomi na kafirci ne amma ba za ka cewa zama kafiri ba amma kalmomin fa na kafirci ne kamar malami in yi a sarfe a ce kaji ta magubawa ana malawa ba da ba ko da na haka ku rinka bambancewa wani ya aikata kafirci bawa nufin wani ya zama kafiri kashi na annabi ya dubi sahabin shi yace innaka fi ka jahiliya tana da ɗabi'a irin ta jahiliya baya nufin annabi ya ce mishi ka zama kafiri ka zama ba ma guje wannan irin sabawa da mutanen nan suka yi Allah ya kara musu yarda malam yace ta jawo barna da yawa ta jawo abin takaici ina fata an gane min asan an gane wato asan ma'asi ba ma'asi ba ba ya ba ina fata an gane sabawa wato ta jawo matsaloli wa dararin da kuma ainihin cutarwa alal muslimina ga ainihin musulmi fi Uhud a wannan wurin yakin Uhud bi sababi adami ta'atihim lir rasul sallallahu alaihi wa sallam saboda sababin <clears throat> wato yiwa rashin yiwa manzon Allah ba'a wa adami ta'atihim li amirihim da kuma rashin yi wa shugabansu da'a Abdullah ibn Jubair wato Abdullah ibn Jubair hina ma amarahum bil baqa'i a lokacin da ya umarce su cewa su ci gaba da wanzuwa a wannan wuri wani nahahum an tarkil jabal kuma ya hana su barin wannan dutse wa zakkara bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tunafashe su yi musu wa'azi da umarnin manzon Allah wallahu a'lamu bis-sawab Allah shi fi sanin daidai duk waɗannan bayanai sun zo ne a ƙarƙashin muhimmancin bin shugaba da haɗarin saba wa shugaba da kuma muhimmancin shugaba in zai umarni ya yi umarni da adalci su da dama kamar yadda na faɗi a yau da kuma yadda na faɗi a karatun baya shugabannin sai su fitar da doka waɗanda su dai na ɗaya ba malamai ba ne kuma ba su nemi shawarar malamai ba cuta mafi illa ma ita ce da yawancinsu ba su san malamai ba yawanci ba san malamai ba saboda wani bala'i ya faru a ƙasar nan a fakaice ba a sani ba wannan bala'in shine boarding school da aka rinka yi a da Najeriya ta arewa ba ta taɓa haɗuwa da bala'i da yanzu ke bayyana ba irin boarding school yaro ya taso yana karami yana son addini yana da tarbiyya yana da mutunci sai a ɗauke shi tsaf sai a tafi sai a kai shi wani gari da nufin ya tafi makarantar kwana a nan ne da yawa daga cikin ainihin waɗanda ake gani shugabanni yanzu ɗan abu biyu ya faru gare su ko duka biyu na farko dai shine rashin sanin addini dama a wannan lokacin ƙawa'idi ne ake karantarwa sai kuma karatun allo to ko ba wannan kai asara kai asara ilimi da tarbiyya mai yawa sannan zama a gaban iyaye irin na da masu mutunci da tarbiyya da kuma zama a tsakiyar anguwanni masu mutunci da tarbiyya to wannan yaro ya rasa su a daidai lokacin da yafi koyaushe bukatar su shine daga lokacin da yaro ya kai shekara sha uku zuwa shekara ashirin wannan shine mafi haɗari da kuma mafi muhimmancin lokacin rayuwar shi kar a sake ya haɗu da duk wani abu wanda yake munkari ne to a daidai lokacin nan aka rinka ɗiban yara yara mu daga ƙasar katsina ake kawo su government commercial college a wannan lokaci za ka ga kashi casa'in da biyar bisa ainihin ɗari na ɗaliban commercial daga ƙasar katsina suke zuwa na ka sai zama gaba ɗayan cikin commercial college ta nan zaria katsinanci ake ko kai ba zazzage ne bayan lokaci kaɗan za ka ji bakin ka ya koma katsinanci dole saboda mafi yawanci katsinawa ne ake kawowa to je ka dubi rashin tarbiyyar da ke cikin ainihin makarantar a lokacin ka je ka samu da yawa daga cikin yara ake ɗibo su daga kudancin jihar Kaduna daga kwai da zangon katab da kaciye da kafancan da sauransu ake kawo su alhuda-huda da yawa 'ya'yan sakkwatawa katsinawa zamfarawa ya'yan nufawa da ko'ina ake tara su a nan baruwa kwaleji a daidai wannan lokaci da ake tara yaran nan karatu aka baiwa muhimmanci amma matsalar tarbiyya ba a ma faɗaka da ita ba to kafin wani lokaci sai tarbiyyar tana gurɓacewa a hankali sai da abu ya muni tukuna sannan aka ankara ɓacin tarbiyya na farko shine abin da suke kira seniority cin zalin babba ya rinka cin zalin ƙanana sai aka bar wannan ya zama sunna ce ta bode. to duk mutumin da ka kyalin su yake zalunci guda ɗaya ka sani to babu shakka zai ƙirƙiro na biyu to in yana na biyu to zai ƙirƙiro na uku da haka sai shaye-shaye suka danno da shaye-shaye suka danno cikin makarantun boarding sai zuwa wuraren party daga zuwa wuraren party sai sace-sace daga nan shikenan kuma komai sai ya barkace kafin a ankara sai ga yara sun fara kullo da luwaɗi a cikin ainihin makarantu da tafiya ko tafiya akwai babbar makarantar sakandare a jimeta ko a yola a jimeta take wannan makarantar mafi yawancin manyan adamawa na a nan suka yi da makarantar ta ce ta lalace sai zama mata aure in ta zo wucewa ta gaban makarantar za su je su kamo su shigo da ita hostel su zo su zina da ita mata aure awaki daga cikin gari suka zo wucewa ta gaba ko ta bayan makaranta ko agwagi za su kamo su yanka su ci sai da aka kai haka a wajen lalacewa a nan barewa kwaleji ba ba daɗewa ba shekaru ashirin da wani abu sai da haka ta rinka faruwa a nan nan barewa kwaleji waɗannan da suke wannan shegantakun jama'a a yau su ne a kan mabafu na iko su ne shugabannin ƙasa su ne gwamnoni su ne ministoci a lokacin da suka tafi jami'o'i sai suka samu jami'a ta fi yanci fiye da wannan irin makaranta ma da suka baro haka da yawa sai suka ainihin lalace Shi kenan in ya dawo garin su sai ka ga ya nasu natsu saboda ya san irin atmosphere din irin yadda yanayin garin yake amma in ya koma inda yake shikenan kowa ya san shi a turin dan iska ne dan haka ku kiyaye makarantar boarding idan kadai za a yi ta dan karatu ne to sharri ce amma ana yin makarantar boarding ne don tarbiyya kasar Saudi Arabia ba ta ɗauki wannan matakin a wani lokaci game da makarantun hadda sai zama su kuma makarantun bodin sun fi tarbiyya fiye da makarantun D sau Saudi Arabia na daga cikin kasashen da take fama da matasa waɗanda suke ɗan bana bakwai marasa kunya duk alhajin da ya je aikin hajji aka daɗe ba a kwaso su ba ya da wannan magana da nake faɗi domin za a buɗe makarantu bayan hutun aikin hajji da aka bayar za ka ga kuna nan zaune kuna jiran a kwaso ku da yara sun fara sanya uniform suna ainihin tafiya a daidai lokacin nan za ga suna kan hanya sun dawo makaranta ko kuma suna bawa suna wasannin su ko alhazai kuna zazzauna a cikin anguwannin su a kofar masaukan ku za su zo su raba kwallo a gaban ku kuna zaune za su raba kwallo a gaban ku akan titin gidan ku su raba kwalla a nan ba abin da ya shafe su idan wani ya nabbo kallo tafka wani dattijo a fuska sai su haɗu sai su kyalkyale da dariya sai a zo a ɗaga wannan ana ta mishi murna ya sha wani tsoho shi can har tsohon ya karkata bakin shi ana duba mishi haƙoran shi sai wani ba su da tarbiyya ko miska na zarraci to kun ga wannan idan har jama'a ba su faɗaka ba to babu shakka akwai matsala ana nan sai kuma gwamnati ta yi hikima sai ta ce makarantun bodin an gane suna da barna suna da kaza amma ita gwamnati tana duba financial implication ne shine nake cewa hikimar sai ka ce za a fara makarantun dai to su ko makarantun je ka bawo to aiki ya bawo kan iyawo da mutanen gari a daidai lokacin da su kuma iyawo ba su saba da irin wannan aikin ba don haka barna sai ta kunno kai iri-iri ka shiga cikin makarantun da yanzu ka ga irin barna da take faruwa yarinya ce za ta taso ƴar shekara sha shida sai samarin ta sai su sawo ta a tsakiya daga nan sai a ce a ta zo ta wuce mana ta zo ta je ta ga gidansu sai a dubi daga cikin su wane ne gidansu babu kamun kai daga cikin su wane ne a gidansu yake da daki a waje daga cikinsu su wane ne ya taho daga kafanca amma yazo kama ɗaki. a cikin anguwar yadda yake angulu ne shi ba kaza kowa ba sai a ɗauki ne nan sai a tafi da ita sai je sai sun yi buji buji da rayuwarta tukuna to shi kenan kamar sun yi mata fyaɗe ne to amma ta ji daɗi sun so sa mata inda ke kaikayi gobe suka kaga ta sake biyo su to gobe sai kaga tana ba da labari da sauran karfe ɗaya zuwa karfe biyu ka je ofisoshi na communication kamar ofishin MTN da ofishin eh, eh, Soluma da Intersoluma da ofishin Itisalat da sauransu ka je ka ga kowace yarinya ta je ta kai hansa ɗinta a yi mata programin ɗin 2go ɗin nan is a social network wato wata kafa ce ta sabar da wasu abubuwa na hotuna da bayanan batsa da sauran abubuwa waɗanda samari suke samun ainihin abubuwan kalle-kalle da hirarraki da kuma sabuwa da wasu waɗanda za su ƙara ɓata musu tarbiyya shi yasa kullum nake faɗi wannan hansar da ka so wa ɗarka kake ganin cewa ci gaba ne wannan laptop da ka so wa ɗanka kake ganin cewa ci gaba ne ka wayoyin da ƴarka take kira kasan san irin text da ake tura mata ka san da wa take night call ka san menene to downloading ta aje a cikin files ɗinta ka ɗauki wannan tarbiyyar wata rana rana tsaka ka karɓe laptop ɗin ƴaƴanka ka karɓe handset ɗin ƴaƴanka ka bas a kunne a ɗakin ka kwana uku ka dubi mail mailbox wani irin email ake turo musu ka dubi handset ɗin ka dubi waye ke kiranta kuma yaushe wani irin text ake turo mata daga nan za ka gane irin yar da kake da ita a gidanka amma don ka ganta da hijabi da niqabi ta rike bulugul maram wallahi har yanzu baka san irin yar da kake da ita ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye at-tasi'a darasi na tara min qawli ba'd ar-rumah qawm al-ghanima ai qaumul ghanima daga maganar da wasu daga cikin maharban nan suke cewa ya ku jama'a ga fa ganima can ana diba wa ma tarattaba ala zalika da abubuwan da suka biyo baya na tarwatsewa daga wannan wuri na'khudhu al-hadara min al-hirs ala ad-dunya daga nan ne za mu koyi taka tsantsan game da duniya jama'a mu wa duniya taka tsantsan mu bi duniya sannu a hankali mu bi sannu sannu wallahi subhanahu wa ta'ala wa qulu Allah wanda yake da daukaka da tsarki cewa yake minkum man yuridu dunya daga cikin ku dama akwai waɗanda sun taho jihadi ne amma neman duniya suke nufin duniya suke wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai waɗanda sun fito jihadi ne da nufin lahira ثم anhum عنهم sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya kawar muku da su ma'ana sun masarafa kun hun sannan sai Allah ya kau da hankalinku daga gare su ya zama gaba ɗaya kun koma kun da kofa duniya kuke nema kuma Allah ya yi muku haka ne domin ya ainihin jarabce ku wato hatta kawar da hankali da mutanen nan sahabbai suka yi daga kan waɗannan kafirai suka je suka shagaltu da duniya wannan din ma daga Allah ne amma Allah ya yi haka ne don ya jarabci mu'minai Allahu akbar والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ko manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa yake inni laftu akhsha alaikum an tushriku ba'di manzo Allah ya wallahi ni ba ina tsoron ku shirka a baya na bane na amintu na san kun karantu kun dauki hannu kuma Allah ya mun alƙawari ba ba ku shirka ba manzon Allah ba yana tsoron wai in ya mutu sahabbai ba su koma suna shirka bane yace ba mu da wannan tsoron ko kada walakin ni akhsha alaikum ad-dunya sai dai ina ji muku tsoron duniya ne an tanafasu fiha kar ku zo kuna wawa su game da duniya wa taqtatilu ku zo kuna ainihin kashe junanku tahliku ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda waɗanda ke kafin ku suka halaka saboda dukufa a duniya da kuma neman wawa su wawa su game da duniya shine abin da kake gani yanzu ba tare da wata fassara ba kowa so yake tara duniya kowa mun fashi duniya a daidai lokacin da ana ganin ɗan duniya duniya yake tarawa da duniya to sai ake ganin kuma wanda ma yake faɗin lahira shi ma duniyar yake ƙoƙarin tarawa shi ne wa yaso a daidai lokacin da wani yake ganin ya so mota kaza wani kuma sai ga shi kuma sai ya so wadda ta fita a daidai lokacin da wani gina gida kaza shi kuma wani yana ganin sai ya gina wanda ya fi wani a daidai lokacin da wani yana ganin shi wa taka bukami kaza wani kuma shi so yake ta so ya wuce wannan Shi ne munafasa game da duniya munafasa ana yin ta ne game da bin Allah munafasa ana yin ta ne game da zama na gari ne, rige rige yi kokari ka riga kowa aikata alheri amma in yi zama munafasa game da tara duniya ne hanzu Allah ya ce to wannan ne sharrin da nake ji muku tsoro amma ba na ji muku tsoron shirka ba za ku shirka ba ba za ku zama shirkai ba ba za ku rubda ku bar addini ba amma matsala ita ce duniya nake ji muku tsoro ku koma kuna munafasa daga nan sai ku zo sai ya ce wa taqtatilu ku rinka kashe junanku shine ku dubi abin da ake yanzu sai a rayu gari an kashe wani idan an kafa kwamitin bincike sai ka ga suwa ne ne sai kashe shi sai ga wani ne da ke cikin fada da wane ne da ke sa rai yana jiran gado da wane ne da ke ganin ɗan shi ya shirya ba shi abin da yake faruwa duk inda aka yi kisan kai idan aka je aka bincika sai ka ga munafasa ce ta duniya ko da a tsakanin malamai ne malam wane yana da karbuwa yana da jama'a gwamnati ta yarda da shi da shi take yi wani kuma ya kada ya kada shi kuma bai samu shiga ba sai ga to abin da zai bari ya kawar da wani domin shi ya samu karbuwa ko karanta farkon suratul yusuf wa qutulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajh abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin wannan yan uwa ne daga tsatso ɗaya suka fito amma sai suka fahimci wannan yaron idan da mu kau da shi ba ba za mu ga hasken fuskar ubanmu ba za ta kalle mu ba sai suka zauna suka yi taro da gaske kuna son baban ku ba yana son ku ce eh to ku kashe Yusuf ko kuma ku dauke shi ku je ku da shi a wata ƙasa gaba ɗaya baban ku ya manta da shi sai ya dawo kau ku kuma daga baya ku zo ku istighfaru ku tuba Allah sami'ud du'a'i Allah ghafurur rahim ne wannan jama'a ƴaƴan annabawa kenan suke son su sami hasken fuskar ubansu da suke ganin wai wannan ɗan da ya kawo musu da ita da kake tunani sarkiwa ne ya kai shekaru kaza kan mulki an jira an jira wa mutuwa ki mutuwa wane ya rike kujeran malanta an jira an jira wa mutuwa ku mutuwa to tun daga sirrin an gano na'am yanzu duk wani ne neman kawar da wani yanzu an buɗe mai ya gano sirrin shine a ashe akwai sojojin haya da sunan addini zaka je ka biya su su kuma su ɗauki wata aya sai su fassara sai su ce ya kafirta don haka aje a kawar da shi to tunda kowa ya gano bakin zaren yanzu shi yasa ba ka ga za a kai wa malami hari in ka ce malami kuɗi ne ya sata na wani kujeran mulki wata rota wani amma a'a duniya ce ake ganin ya samu ya karbu ya tara wani bai samu ba in ka ce mai sarauta ta gargajiya yana da wata karamar hukuma a ƙarƙashin shi ne wadda take samun mishi da wasu kuɗi duk inda ka ga sarki talaka ne in dai da wannan sarautar take tunanin samun kuɗi to talaka ne don bai da wata ma'aikata ko farafatal a ƙarƙashin shi hatta kudin nazari da ake karfe na yan acaba sarki bai halatta ya ce su ba bai na san ina suke zuwa ba hatta kudin haraji da ike tarawa shi kan shi ba na shi bane in ya tara zai kai wa gwamnati to amma me yasa ake so a gabawan shi wane yana da shi shirya kuma shi wannan nan yana jiran wane marmari ya mutu domin shi ya shirya wani kuma yana ganin ga dan shi fa ya taso shi tun da ya tsufa bai ba to tun da dan shi ya taso to a bada wuri mana mun sun yi fassara abubuwan da kaga suna faruwa al munafasatu ala dunya wa taqtatilu wannan ya aiko a kashe wannan sun zo kashe shi sai zaunar da su ce ku saurara nawa ba ku sai su ce miliyan biyar ne alkawari amma ya ba su kafin alkalami miliyan biyu sai ga kuma ce ga miliyan talatin ku ku kashe shi wannan shi ne halin da ake ciki a wannan watar a wannan makon a wannan shekarar a wannan zamani abin da yake faruwa kenan back to sender ya yi ciniki da waɗannan su je su kashe wannan yana zuwa sai ce ku saurara ku saurara nan ya ba ku ya wuce ba ku miliyan goma ne sai ce miliyan biyar ma yace zai ba su ya ba su miliyan biyu sai ce ku shiga dakin can ku je ku ɗauko miliyan talatin ku je ku kashe shi ku dawo za ku ga abin da zan muku shikenan saboda shi ya aminti dama za su je su kashe mushi wancan kai tsaye in sun zo sun buga gidan shi ya ba da umarnin a buɗe don haka da sun dawo tsakar dare da zafin zai buɗe ƙofa a guje haka ne ko ba haka ba haka ne suna zuwa sai ji sun juya mishi fashin da ya ba su sai ya tsallake sai su fita suna zuwa wancan ya kara musu abin da zai kara sai su fita su bagare shi kenan sai da safe sai a ji ana kama bayan Allah waɗanda ba su ci ba su sha ba ma aka bi wala sharibu wala namu wala labisu eh abin da yake faruwa kenan jama'a abin da yake faruwa kenan wa taqtatilu neman duniya ne wallahi idan ma har an yi kisan kai a ƙasar nan da mutum jihadi ko to wallahi babu a wannan zamanin ba wallahi duk al-munafasatu ala dunya al-munafasatu ala dunya wani gaudan matashi ne fa gaudo ne na matashi wato danyen matashi ya ga wani malamu ya fito daga wurin tafsiri jama'a na bin shi sai ce ni ma ku saurara kwanan nan za ku gane min haka shi ko abin da ya ba sha'awar wannan jama'a kun ga haka eh kwanan nan za ku gane min haka ana fara mishi ko sai gashi sun sa yana nan yanzu a YouTube akan akan internet na video yana nan shi ma an zo shi a Abuja din ce ga gani da shi shi ma ba ma shi hakan yake so ba wai tafsirin ko shi ba shi ma abin da yake so kenan ya tashi tafsirin shi ma abin shi a guje menene wannan almunafasa ala duniya ba fata yake Allah ya sa wa'azi wani ya shigo ba a tashi wa'azin da ya ga mutane suna bin shi a guje kowa na son ya taɓa rigai ya koma ya tsalle shi ma ya taɓa rigar wani yau ashi wa taqtatil almunafasa gogoriyo Allah ya kiyaye in kuka haka sai ku hallaka shine ina ma'ana hallaka na farko babu zaman lafiya na biyu za a wayi gari duk wani wanda ya kai ya komo a kowane fage kafin ku ankara ko to kun gama kashe junanku za ku bi ku kashe manyan malaman ku ku bi kashe manyan sarakunanku, ku manyan yan bokon ku manyan likitocin ku manyan kaza kowa za a bi duk waɗanda suka kware a kowane fanni an ba an kashe su shikenan shikenan hallaka ta zo ko ba ta zo ba an samu ƙwararren profesa an kashe shi an samu ƙwararren malami an kashe shi an samu ƙwararren limami an kashe shi an samu ƙwararren wani an kashe kowane fage an dubi ƙwararren an kashe shikenan an bai dan ataba kun hallaka shi ne abin da yake faruwa duk kuma waɗannan abubuwan suna faruwa ne da nufin duniya ake nema amma da mu ga muku duk sanda masu aikatawa suka zo ba za su kirawo su da sunan hallaka ba ko dai su kirawo su da sunan jihadi ko a kirawo su da sunan neman wa kai yanci ko neman wa ƙasa yanci duk haka ne yake faruwa duk wanda za a kashe za a kashe shi ne a matsayin an kashe shi ne akan yawo zalunci ko yawo bid'a ko an kashe shi ne akan kasa samar wa kasa yanci da ya faru 1966 January aka wayo gari within the period of 24 hours duk wasu manya sai da aka kashe su ka a yankin kasar nan kuma waɗanda suka yi kisan kan nan suka fito karara suka bayyana cewa su suka yi kisan ka. sannan yanzu da yake zamani ne har aka ɗauko hoton matashin da ya kashe sardauna A shi nan akan intanet a bidiyo ɗin ana hira da shi sun kashe sardauna ranar sha biyar ga watan januwari 1966 ranar asabar aka zo aka hira da shi ko ranar sha biyar ga wata ranar sha shida ga wata kashe gari aka hira da shi yana faɗin yadda suka kashe sardauna ai yana murmushi yana murna yaya suka bi sardauna har ɗaki suka je suka kashe shi yana faɗi da kai ba shi nan an sanya akan bidiyo kowa yana gani shi sai ƙasa ta hallaka saboda an waye gari mutanen da ke kishin ƙasa da al'umma duk an kawar da su sai aka waye gari aka zo aka kawo muku ɗan burkutu masunta bakin kifi waɗanda ba su san darajar nama ba ba su san darajar miya ba manja ba ‘ya'yan matsiyata sai aka zo aka daddasa muku su shi kenan sai zama duk abin da ake kira tausayi da mutunci ba su san shi ba don ba su rayu a cikin anguwannin mutane ba wani akan kwale-kwale uwar shi ke naƙuda aka haife shi saboda haka ba su taɓa son darajar zaman anguwanni ba shi ne matsalar shi ne an hallaka kenan wannan wani babban mutum ne da turanci yake magana yake the president is in captive nace can you please repeat yourself yace the president is in captive yace shugaban kasar da an dauke shi ne an nannaɗe shi an aje shi a wani wuri sai abin da sai gaba zai karanta su abin da zai gwada su je su gaya mishi ka inda ka san wane ne press na shugaban ƙasar ku a yanzu ba ka san ruwa ya faru tsohon editor in chief ne ko chief editor na jaridar guardian wadda ba a taɓa samun jaridar da ta faɗa da addinin musulunci da arewacin ƙasa irin shi ba shine press secretary da haka sai abin da aka gabana ba a ji shi ne in captivity din ma'ana kamar an kama shugaban an aje shi gefe guda sai abin da aka gabana a gaya mai kuma duk abin da aka gaya mai yana ganin ya amince da wannan tsohon dan jarida ne shi ne captivity din haka suka wa abacha lokacin abacha suka aje shi gefe guda su suke mulkin shi yana zaune suka ce daina sauraron rediyo mai daina karanta jarida duk abin da ake ciki za su zo su gaya mishi karanta jarida da rediyo da tushe intanet bai ishe ka a matsayinka na shugaba ba kai ko limamin juma'a ne kai ka tsaya a ɗaki wa ka shirya hudu ba sai hudu ka ta zama barna ka rinka shiga cikin gari kana kewayawa da babur ɗinka da ka, kana zama wurin masu taci masu wake da shinkafa masu so da kaza ka rinka zama wurin masu shayi ko ina ka zauna sannan ka dawo ka haɗa hudu ba amma in ka sako kai kanka aka saka ka ko ka saka kanka in captivity din kai ma aka ja ka nannade ka a ka taban ta sa dakin ka kana da internet zaka fito kana fitowa an kai magana sai <laughs> eh, eh, karamaka Allah wannan magana da yake faɗi fa ina jin da malam bai ji labari ba wannan jahili ne na yake faɗin haka ne sai da tumaturi a bakin hanya an fahimta jama'a Allah ya kyauta wannan hadisi al musulun Muslim ya rawaito shi a lamba ta ainihin wato 2296 malam cewa wa hadha ka kaga wannan matsayi yasirun kasirin min al alab duniya duniya. wannan irin matsayin ko matsayin ku je kuna gogoro kuna wawa so game da duniya har ku je kuna kashe dunanku ku hallaka to matsayi ne wanda yake mai sauki ma matsayi ne wanda yake takaitacce game da kwaɗayin duniya fa kaifa biman yusbihu wa yamshi wa dunya akbar hammuhu ina kuma ga wanda shi ya rayu gari ne duniya ita ce mafi girman himmashi ya kai yammaci da duniya ita ce mafi girman himmashi mutum ne ka je ka same shi zai kwanta sai ka samu hansar guda biyar a gefen shi koyaushe yana jiran za a iya kiran shi ba akan fatawa ce ta addini ba a akan matsalolin duniya ne ma'ana gaba ɗaya awa ashirin da hudu za ka ga yana tafiya pa shi yana rike da wayoyi a jaka duk wanda ke ƙara so ɗauka sai ce oga kara ne daga geneva tana ƙara kuma sai wane bugo a ce ga wane nan daga cameroon ya bugo sai ce to ka saurara oga kan wani layi bugo ba minti biyu can sai wata ta sake kara duk wannan tara duniya ce duniya akbar hammu ya wayi gari duniya ita ce mafi girma ya kwanta duniya ita ce mafi girma to me kake tunani me ba zai iya aikatawa ba al'ashira darasi na goma وما دام الحديث عن الدنيا والحرص عليها matukar zai magana ce game da duniya da kuma kwaɗayin duniya wa awaqib zalika da kuma irin mummunan sakamako da ke biyu bayan kwaɗayin duniya yaji بنا أن نذكر أن نذكر بقول الله تعالى عن اليهود ya dace gaskiya biyu wa'azi game da magana Allah da ya ba da labari game da Yahudawa Allah ya ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا don haka za ka samu yahudawa daga cikin mutane sun fi kowa kwaɗayin duniya kwaɗayin rayuwa haka nan daga cikin mushrikai za ka samu sun fi kowa kwaɗayin rayuwa duk mutumin da ya fi kowa son rayuwa to za ka ga cewa ya fi kowa son duniya وقد جعل الرازي هذا الحرص قلة التفاوت الإمام فخر الرازي أتي بتفسير الكبير جماعة يا سنة ونن قبين دنيا بألا يتي فأيكو يتي أوليهم واتوشيني دليل أوليهم إلى ونن قبولي وإنشيني دليل ديسا يهودا واسكة قوة قبين واتو دنيا تيسا سكة قوة قبين بصورة أيها Shi fi qawlihi ta'ala ba Allah ma'aukacin sarki ke cewa ta a shabban ashabban a adawatan lullazi na amalin yahud kun ji musawata me yasa yahudawa suka fi kowa kin mu'minai saboda sun fi kowa kaunar duniya an fahimta wato dalilin wannan fifiko na yahudawa wajen kin mu'minai to dalilin shi na komawa ne zuwa ga tsananin son duniya da gargadon yadda kake son duniya da yawa da gwargwadon yadda kake kin mu'minai wallazina ashraku haka nan mushrikai su ma za ka samu sun fi kowa kin mu'minai idan haka za ka samu kuma su waɗannan mushrikai sun fi kowa son duniya imam fakhruddin razi yana tafsirin qur'ani bil qur'ani ne kuma yana kokarin bayyana maka baqa'iqut tafsir ne ma'ana a can da Allah yake cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku zaka samu yahudawa da mushrikai sun fi kowa son rayuwa sai kuma ya ɗauko wannan aya sai to to kaga dalilin wannan sakamakon wannan tsananin kauna ta duniya da sun rayuwa shi ya kai su zuwa ga latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku yahudawa da mushrikai sun fi kowa kin mu'minai me yasa yahudawa da mushrikai sun fi kowa son rayuwa ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا nasara? to za ka samu waɗanda suka fi kowa sassauci da kusancin soyayya daga ainihin wato yahudawa suwa ne suka fi kowa kusancin soyayya da sassauta tsiyayya da mummini su ne waɗanda suka ce su nazarensu ne wato nasaran dama kalmar nasara in ma larabci ce daga nahnu ansarullah ko kuma ba larabci ba ne yaren aramarki ne amma mu'arrab yaren yahudanci ne amma an mai da shi larabci shine ne ma'ana al almasihu ba nazar garin da aka haifi isa almasih nazaret nazaret nazaret to shine in ya koma larabci sai zama nasara to ko dai mabiya annabin nan da aka haifa a garin nazaret wato isa almasihu banazari to za ka samu su suka fi kowa sassauci wajen iyayya don haka sun fi kusancin soyayya wannan abin haka yake a jiya haka yake a yau haka zai ci gaba har duniya ta tashi duk iyayyar da kuke ganin kiristoci suna nuna muku ko in aka gwaba ta da ta yahudawa to soyayya ce domin da bayan aka zo kan wannan aya sai a ce amma kiristocin ba kenan a'a Qur'ani littafi ne da ya dace da kowane zamani tun da kiristoci suke haka suke tun da kiristoci suke haka za su kasance har abada duk kiyayyar da kirista zai wa musulmi ba za ta kai kiyayyar da yahuda yake wa musulmi ba saboda duk irin abin da ake muku a Najeriya din nan to yahudawa suna ganin har yanzu ba a yi ba domin su matakin farko ma tukuna suna ganin bai kamaci wani jinsi ya rayu ba in ba jinsin su ba don haka ko ba za ka ce to ka ba za ka shiga yahudanci sai ce yahudanci eh annabi ya kuma ubanka ne to a ce a baka kai yahudanci su suna ganin addinin su ma bai halatta wani ya ci addinin ba yayi daraja ya samu daraja sai in jinin annabi ya ne ba wasu a ce kai jikan yakubu ne ce a ba kai ba jikan yakubu bane kake so ka shiga cikin inuwar gidan yakubu yahudancin ma ba za a ka yi ba shi yasa yana daga cikin manufofin su na wannan zamanin shine kar a sake wanda ba jinin annabi yakubu ba ya shiga cikin addinin annabi yakubu idan an rasa yadda ba a yi da shi a kashe shi idan ku ana da yadda ba a yi da shi a lalata shi ya zama bayan jinin yakubu shi ne abubuwan da suke faruwa yanzu it is the new world order yadda ya kamata wata ran a zo a yi lecture a kanta wani tsari ne yanzu ake kokarin ne duniya ta tafi a kai akwai wani sabon tsari game da addini game da rayuwa game da siyasa game da gudanarwa game da komai new world order sabuwar tsarin rayuwa mai wanda suka riga suka tsara shine daga cikin shine duk addini aikin banza ne addinin yahudanci shine addini kuma ko ba ka yadda ba ka bi sai a ce ba za ka bi ba don kai ba jinin gidan ba ne haka addini yana da alaka da kabilar ba in kai ba ɗan kabilar ba ne ba za ka bi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa faqala sai imam razi yake cewa illatu hadha tafawut dalilin irin wannan zarcewa wajen kiyayya da yahuda da shirke suke da ita أن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على yahudawa su kadai ne aka keɓance su. da tsananin soyayya ga duniya wa dalilu alayhi qawluhu ta'ala dalilu wannan magana ita ce da Allah yace la tajidannahum an nasi ala hayati kuma baka same su sun fi kowa daga cikin mutane son su rayu wa minan ladina ashraku haka nan daga cikin mushrikai zaka same sun fi kowa son su rayu malam yake cewa faqaranahum fil hirs bil mushrikina da Allah ya tashi sai ya gwama yahudawa da mushrikai wadanda suke almunkirina na lil mi'ad waɗanda suke inkarin cewa ma Allah zai tayar da matattu wal hirsu ma'adin al akhlaq al zamima wadai shine mummunar ɗabi'a wadda take bin jini kwadai mummunar ɗabi'a ce wadda ainihin take bin jini idan ka jarabci da kwaɗayi kana nan zai bi jininka to in ya bi jininka nan sai ka harba ƴaƴanka da zuriyarka shi yasa ka ga duk inda ka ga da yahudu a da yana da wannan siffar in ka ga bawan yahudu a yanzu yana da wannan siffar ita ce siffar tsananin son duniya to sai kuma ta haifar mishi da siffa ta tsananin kin mu'minai to abin ya wayo ruwa ruwa zama jini ko a anguwarku ka dubi matar da ake tsoron auren ƴaƴanta saboda an san tana da kwaɗayi idan na kwaɗayi ɗabi'a ce wadda kawai za ta hau mutum amma ta sauka akan zuriyar shi haka ba za ta faru ba amma sai kaga tana da kwaɗayi sai kaga ƴaƴanta ma suna da mummunan kwaɗayi to irin wannan kwaɗayin to irin shi ne yahudawa suke da shi dan haka sai zama su suna da shi tun zamanin da qur'ani ya sauka har zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yahudawa suna da wannan ɗabi'ar malam yake cewa mai anna man kana harisan ala dunya domin da duk wanda yake da kwaɗayin duniya taraha dinahu zai watsi da addinin shi fi talabid duniya wajen neman duniya wa aqdama ala kulli mahzurin kuma zai iya tunkara duk wani abu da yake haramun ne wa munkarin da duk wani mummunan abu da duniya saboda neman duniya sarki ya tabbata ga Allah wannan ya daidai da hadisin ma ziban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin al-imamu ahmad da alimamu Abu dawuda annabi ya buga misali ya ce wasu kyarkeci ne guda biyu aka kulle su a keji suka kwana da kwanaki ba sa cin abinci da aka tashi sai aka sake su amma da aka sake su sai aka sake su a cikin garke na tumaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce waɗannan ce guda biyu ba wai za su je su ci waɗannan tumakin ne su koshi kawai su tafi ba amma in suka je barna za su in ya tafki kwarkwason wannan ya fizge sai fada kan wancan ya fizge wuyar ta ya tafce ta annabi ya ce misalin mutumin da ya ma neman duniya kenan garin neman duniya zai iya kisan kai zai iya haifar da gobara zai iya haifar da haɗari zai iya sata zai iya zina zai iya komai game da neman duniya shi yasa ka je ka samu mutanen nan in suka wayo gari suna son duniya dubi waɗannan sarakuna a cikin fadojinsu mafi yawanci sai aka wayo gari tsafi da tsubbu ya zama wani aiki ne daga cikin ayyukan sarakuna baban kuma ba sai don neman mulki hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih muslim hadisin wannan yaro da annabi ya ba da labarin cewa wani mai sarauta da ya tsufa da dan sihirin shi ya tsufa sai ya ce wa mai sarautar na tsufa fa a nema wani saurayi da zan koya mishi aikin manyan malamai da suka zo sharhin wannan hadisin ka karanta sharhi riwayat salihin kamar na salim da na usaymin sai suka ce saboda malaman tsubbu to abokan tafiyar sarakuna ne a zalumai sai sa ba wahala ka ji sauki ya zo mutuwa baka ka biya samu nakasar wata gaba ta shi ba saboda sihiri yakan yi bakwarin a lokacin da jiki ya rauni sai ya taso sai ka ji an ce kwankwaso na ciwo bara na ciwo kafafuwa na ciwo sai ka ji an ce makamta ta kama shi da makamantan haka sihiri ya kan zama back to sender ya zama ɗabi'u ne a faba wannan ya je ho wannan wannan ya je ho wannan dubi duniyar wanzamai duniyar wanzamai ita ma duniya ce da take cike da tsafe-tsafe da asirce-asirce duk ire-iren waɗannan ba komai ba ne neman duniya ne yake kai da haka to duk mutumin da yake fatan ya zauna lafiya a duniyar nan ko kada ya sanya kwaɗayin duniya ya ɗibi duniya da gwargwadon abin da yake bukata in ba haka ba zai wahala shi yasa Allah ya ce wabtari fi ma ataka Allahu daral a nan duniya abin da Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma sun ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada garin neman lahira a nan duniya ka manta da duniya garin neman lahira karka manta da duniya na'am in an baka abinci mai daɗi ci ka samu wurin kwana mai laushi kwanta karka ce saboda tsabar neman lahira za ka rinka kwana akan tsandauri za ka rinka jika toka kana sha a'a ka ci ka sha daga abin da Allah ya halatta amma ka sani da cewa wannan duniyar ana zaune ne cikin ta don a nemi lahira to in ka ɗaukar wa kanka haka to za ka zauna lafiya amma kaga idan ka ce duk matar da kaga kayi sha'awa sai ka kwanta da ita sharri na farko ya same ka idan ka ce duk wanda da ka gani sai ka hau irin ta idan ka ce duk wani gida da ka ga irin shi sai ka gina irin shi idan ka ce duk wani abu da ake a ji sunanka ko a burge sai ka yi to alamar kwaɗayin duniya ya shige ka to kuma hallaka za ta same ka amma ka dubi a duniyar nan ne kake bukata kana da leguna waɗanda kake bukata eh manta da so ba so ba akwai bambanci tsakanin so da bukata duk abin